الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما سوس ورمو دكما كلمو تكفريات بياني أنا مكو بركة دواء بركة دواء wannan tafsiri da ake gudanarwa a masallacin federal teaching hospital na gombe masallacin juma muna godiya ma allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu <clears throat> yau shida ne ko ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul araf mun gama da abin da ya shafi tilkal na kusu alaika min an anba'iha wato ayata Za mu dora ne a akan ayata uku kuma suna min ba a jikin Musa Na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها نعم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan da ya bayyana kisoshi na waɗanda suka wuce a baya wato qaumu nuhin da qaumu hudin da qaumu salih da qaumu lut da qaumu shu'aib sannan sai ya biyo da maganar awalam yahdi lil ladina yarisuna al-arda min ba'di ahliha bayan nan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa waɗancan alƙariyu da suka wuce wato alƙariyu ne waɗanda sun aikata ba daidai ba jagororinsu sun yi ba daidai ba lokuta sun ja a kansu sun yi jayayya da al'amarin Allah wangiji ya halakar da su da sai ya bar su kuma waɗanda suka tsira da sauran annabawa yanzu duniya ta sake rikicewa da ɓaci da komawa gidan jiya sai kuma yanzu Allah zai sake wa wasu masu mulki da kuma wani dan gwagwarmaya wanda zai zo ya ci gaba kamar yadda waɗancan suka yi wannan da za mu shiga shi ne annabi musa alaihissalam tare kuma wato da fir'auna Allah ya adafi da summa ya ce sa'an nan bayan can wani lokaci sai muka tayar bayan waɗancan annabawan wannan ya nuna annabi nuhu annabi salih annabi hud annabi lut annabi shu'aib dukkan sun riga musa alaihi zuwa min shi sa Allah ya ce bayan su sai muka aiki musa da ayoyi wato waɗannan su ne hujjoji ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi zuwa kuma ga da jama'arsa fa zalamu biha Allah ya ce sai suka yi zalunci bisa ayoyin da muka tura musu fanzu Allah ya ce ka duba kaifa kana yaya ya kasance aqibatul na karshen mabarnata tarihin annabi Musa sananne ne cikin suratul qasas Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana wato har yadda aka haife shi mu mahaifiyar shi ta jefa shi a cikin kogi da cewa Allah ya ce zai dawo masa da zai dawo mata da shi kuma aka kai shi gidan Fir'auna ya girma babban abin da muka fi so shine ƙasa ta ɓaci to Allah ya turo wanda zai yi jagora a gyara ta shine annabin Allah Musa alaihi salam kuma an tura shi ne zuwa ga fir'auna matsalar da duk take faruwa dinnan da annabi Musa da fir'auna duk a yankin kasar Masar suke wato ita ce Misra duk anan suke amma za mu faɗi siyasar fir'auna da ya sa Allah ya turo annabi Musa ya zo ya gyara wannan siyasar kuma yadda Allah ya shimfida abun wato fir'auna gwamnati ce sai dai azzaluma ce kuma wata irin mummunar siyasa fir'auna yake shi sa Allah ya turo annabi Musa alaihi salam da ya zo ya gyara don akwai littafi da ake kiransa nihayatul zalim wato ƙarshen azzalumai akwai wani littafi kuma da ake kiransa Alƙur'ani walwaƙiya ƙur'ani da abubuwan da suke akwa ya yake da su wanda ana rataya ma littafin siyasatul fir'aun wato siyasa irin ta fir'aunanci saboda haka Allah ya turo annabi Musa domin ya gyara wannan idan ba ku manta ba ayoyin da muka yi ta magana a kansu ayoyi ne wanda suka shafi gwamnatocin duniya a zalimai waɗanda suka yi zalunci kuma Allah ya gama da su to yanzu ya biyo da kisar fir'auna wata mummunar siyasa ce wanda fir'auna yake mun tsakuro kaɗan daga cikin irin siyasar fir'auna domin ta zama darasi akan ɗan siyasa a yanzu kar ya zama to irin wannan siyasar yake shi alƙur'ani ya bayyanar da dukkan nau'o'in siyasar azzalumai a kowane irin zamani shi yasa ya gaya maka ta siyasar kafiran annabi nuhu ya gaya maka siyasar kafiran annabi lut ya gaya maka siyasar kafiran annabi hudu ya gaya maka siyasar kafiran wato annabi salih sannan yanzu ya ɗauko annabi musa zai sake ɗorawa akan wancan da kuma irin siyasar da fir'auna ya kafa a bayan ƙasa abinda qur'ani yake ba da shaida cewa inna fir'auna ala fil ard fir'auna ya ɗaukaka a bayan kasa akwai wasu wanda suka rubuta tarihin sa cewa ba zai iya tabbatuwa ya to haka tarihin yake ba zai iya karban kurakurai zai iya kuma karban daidai asalinsa dai fir'auna wani dan ta'adda ne wanda ya tashi a garin egypt kaman dan fashi ne da makami wanda yake bai da aiki sai zalunci kowa mutawalli sharawi dan misira ne amma ya yi wani rubutu yana cewa fir'auna baga wa zalama wa tsaga ya ce ya yi zalunci ya yi ɗagawa ya nuna fin karfi a lokacin da yake domin ya kashe mutane ba wani abu ne mai wahala ba to shaidar da alkur'ani yake faɗi cewa inna fir'auna ala fil ard fir'auna ya daukaka a bayan kasa amma daukaka ta daraja ko kadan daukaka ta minal mufsidina ya kai iyaka wajen fasadi shi fir'auna a bayan kasa kuma a wani gurin zaka ji qur'ani yana bada wata irin shaida akan fir'auna innahu daga cewa fir'auna mai dagawa ne mai ƙetare iyaka ne a wani gudun kuma za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana fada wasu kafa kawo fa ta'uhu ya tsoratar da mutane da bala'in ba da tsoro sai suka bi shi wannan nau'i ne na irin siyasar Firawuna da ya yi da haka ya kafa shugabanci Don yakan yi yawo a cikin misra duk wanda bai masa ba zai iya kashe shi da in bai samu dama a kansa ba kuma duk wanda ya kai Firawuna yana masa dagawa don hatta ubangiji ya yi masa ɗagawa to haka irin siyasar fir'auna take wannan ayoyi da muka karanta na alafil ardi inna fir'auna alafil ardi وجعل أهلها شيعا يستطيف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين cewa fir'auna ya kasance maɗaukaki a wajen fasadi barnarsa ta kai inda ta kai waje ala ahlaha shiya'an ya yi ƙoƙari kuma ya raba mutanen misira suka zamanto fati-fati ɓangare-ɓangare ina ga koyan ma siyasar da ake yawanci ana neman mutane su tarar rabuwa su zama kashi-kashi don za ji ana cewa ana ta kira ga ƙungiyoyi an gane yawa ƙungiyar 'yan sama ko ƙungiyar 'yan ƙasa ko 'yan ƙungiyar wane ne haka dai za ka yi ta ji ana ta yi wato ita gwamnati ta fi son haka saboda da haka take iya zalimtar mutane da haka take saboda idan yanzu misali mu aikin sana'ar mu hawa sama ne mu dauka 'yan sana'ar hawa sama mu kenan sana'ar mu ce haka kuma idan mun kai mu dubu a garin ko a jihar to Firawuna za a yi siyasa gwamnati za ta nemi mu kafa jam'iyyar mu wato 'yan sana'ar hawa sama mu sana'ar mu kenan to in mun kafa ta za mu zo mu haɗu ne da gwamnati mai rijista abinda gwamnati take bukata kadai a gurinmu ciyaman da sakatare sai ma'aji a cikin mutum dubu mu 'yan sana'ar hawa sama da mu cika da ita mu mu ukun nan mu ake bukata ciyaman sakatare ma'aji da su gwamnati za ta rinka hulɗa da mu saboda haka duk saura mutum 900 ka gane da 97 ba ta su ake ba kuma mu nan guda uku da aka zaɓa mu ne zamu zamanto yanci da gumin gwamnati yanci da gumin talakawa nan da muke jagoranta su yawanci duk haka yake tafiya in an ba da kaso na wannan ƙungiyar na 'yan sana'ar hawa sama to sai ka rasa a ina taimakon yake lalacewa wanda yake cikin mu mutum 997 din nan ba wanda zai samu taimako wannan asalinsa daga fir'auna ya faru saboda kawai zalunci al'umma kuma kusan yanzu in ka kalla yanzu ya aike ciki to masu siyasar yanzu suna kama da irin waɗancan ko ba su kama na suna da kama saboda su ma abinda da suke ɗin kenan shi yasa Allah ya ce shi fir'auna inna fir'auna ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan kasa amma waje ala ahlaha sai sanya mutanen kasar suka zamanto shi'an bangare bangare fati fati jam'iyu-jam'iyu. haka ake ko a yanzu haka ake in kun je da kungiyar ku an gama da ku an yi rijista an yi komai to waɗannan mutanen da na ambata su ne su ne suke gindin gwamnati sauran 'yan wannan jam'iyyar duka in ka neme su ko taimako aka bayar ba za su iya amfana da kudin ba haka yake faruwa to haka fir'auna ya tsara ja'ala ahla hashiyan yastatifu ta'ifa kaji yadda abin yake ashe kenan wajen sa su ya zamanto su zamanto bangare bangare su zamanto wannan bangare bangaren yanki yankin na kungiyoyin daban-daban yastatifu ta'ifatan yana raunana wasu jama'a ne zai raunana su haka in an sa musu duk abin da aka sa illar abin kansu zai koma yastafifu ifa. to shi fir'auna ma banda wannan Yi na abu yana yanka 'ya'yanku maza wa yastahayi nisa'u yana kuma rayar da 'ya'ya mata to idan an ɗauki mutum uku a cikin dubu ɗaya, an bar mutum ɗari tara da da casa'in bakwai. shikenan yanzu wannan abin da aka yi wanda mutum uku su suka wadata talakawan wannan jam'iyyar sun amfana ko an raunana su an raunana su wannan tsarin firawo ne ƙur'ani ne yake wannan magana kada wani ya ɗauka cewa mu ne muke magana a ƙur'ani ne yake magana da irin siyasar fir'auna wanda kusan siyasun da ake a yanzu suna kama da na fir'auna a wajen tafiyar da al'amura saboda shi yasa zaka ga mutanen da bai kamata su rude su ta damun kansu ba akan shugabanci sai su zo su damu kansu sai sun zama shugabanni saboda waɗannan shugabannin da su ake sauran talakawan ba da su ake ba yastabifu ta'ifa yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum to wannan ɗaya daga cikin abin da fir'auna yake a siyasar shi kenan a wata ayar kuma sai Allah ya ce innahu daga yana da dagawa kun san dalili da zai zama mai dagawa saboda ya tattanke waɗannan ƙungiyoyin kai da kake ƙarƙashin wannan ƙungiyar an riƙe shugabanka shugabanka kuma wannan azalimin yake bi don shi yake ɗaure magindi sakataren kuma shi yake bi ma'ajinku shi yake bi saboda haka ku a nan ihunku banza <laughs> ihunku banza saboda ko ka taso ma mai za ka yi ba abin da za ka yi tun da an riƙe naka kuma da shi ake tafiya sau da aka waɗannan ko yawanci abin da ake yi kenan a yanzu yasa duk ƙungiyoyin da za ka samu masu sana'o'i daban kullun zaka ji talakawa cikin suna kuka da shugabanninsu yaya za a yi kuma su kawar da su gwamnati za ta zara idanu su take bi ko kuna so ko ba kwa sai an naɗa muku wanda ba kwa so shine zai zama shugaban haka ake tafiya wannan siyasar firawunan Allah baya son irin wannan hali shi yasa ya turo annabi Musa ya ce ka je ka rusa wannan tsari yanzu ban san kowa ya zai yi jagoranci don ya rusa wannan tsarin ba waye bai jagoranci Allah da ya turo annabi Musa ya rusa tsarin zalimtar kananan mutane waɗanda ba su da fawa a cikin al'umma su kananan kabilu ne za a iya cewa ko kuma kananan mutane ne Allah ya turo annabi Musa ya zo ya rusa shine summa ba'athna min ba'dihim Musa ila fir'auna sannan mun turo annabi Musa zuwa ga fir'auna don ya rusa wancan tsarin to akwai tsarin da fir'auna yake da shi na taro wato shi ne majalisa yana da waɗanda suke mukarrabai waɗanda zai tara su su zama to kamar wakilansa yana da wannan shi yana sama ne amma yana da 'yan kare ra'ayinsa waɗanda za su tallata masa su ne 'yan majalisarsa to su yake tarawa to a cikinsu an samu wani mutum yana da imani mutum ɗaya wanda shi ne watakila nan gaba can mai yawa za a yi shi ne za ka ji Allah yake cewa wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu shi kadai ne amma shi ma ba an yi barazana za a kashe shi da lokacin da fir'auna ya ga abun annabi Musa kamar yana karbuwa wayar da kai yayi yawa ana samun ci gaba talakawa suna ganewa za a yi ma fir'auna kamar menene za a iya cewa kamar tawaye za a yi watsi da gwamnati sai ya tara waɗannan mutanen fastakaffa qaumahu fa ata'uhu mutanen nasu yan majalisar sai tsoratar da su ya tsoratar da su a wancan tsarin da yake na kama wasu daga ciki ya bar kuma ninkin baninki a cikin wahala ya dabi kamar mutum uku ya tafiya da su su ci arzikin gwamnati su zama 'ya'yansa ne su zama ra'ayinsu suke tallatawa haka za ka samu yanzu duk abin da ake taya kungiyoyin nan kenan abin da ake kenan cewa innahu daga fir'auna ya zama manto mai dagawa to yana nuni malamai suka ce wannan ayar tana nuni ala tajabburi Firaun. cewa fir'auna jabberi ne ma'ana jabberi shine mai tilastawa mai kamawa ya karya inda bai kamata ya karya ba yana da wannan tsarin والتكبر yana da kuma girman kai wal uluwi salbi yana da ma wani daukaka wanda ba abin da wannan daukaka take samarwa a cikin al'umma na arziki ko na zaman lafiya sai dai ta samar da bala'i kullum tana rasar da abin alheri ne sai ta dasa sharri wani yana da wannan a cikin sa allazi yusahibuhu Waɗannan wadannan abubuwa guda uku da muka ambata ba za su samu ba sai in mutum ya haɗa girman kai da ɗagawa da ƙetare doka don baya aiki da doka duka na tsarin zama baya amfani da shi sannan a ciki wasu kifafi shi'ob wato akwai tsoratar da ɓangare zai dubi duk ɓangaren da suke nema su masa tawaye su ce ba haka ba to za a sa musu abubuwa masu tsanani na tsoratarwa duk wanda aka kama da kaza to zai gamu da kaza yana da wannan wa ihtiqarihim kuma duk shugabansu da aka kama in kana son ka rusa tsarin firawuna in an kama ka to da kai da kabilar ka duk sai an wulakanta ku har yankin da ka fito sai an masa cin mutunci ina jin kuma kamar yanzu ma haka yake faruwa a siyasance don mutum ɗaya yanzu a bangaren ku sai ya hana kumari gwamnatin tarayya saboda ya ja da gwamnatin an fito an yi buga-buga duk wani aikin da zai daga area ku to ba za a yi shi ba saboda kuna da wani mutum ɗaya wanda ya adawa da gwamnati shi kadai zai sa ba za a kalli yawan kunnan ba sai a wulakanta bangaren ko aiki za a yi in asibiti ne a ce ba za a yi a gurin ba saboda aiwa ne baya yin mu to firawuna ne ya kafa wannan tsari ba sani ba dai ko an yi gado ne ko yane ne dai ko shi yasa shi addini da kake ganin sannan biyayya gare shi kawai ita ce mafitarka amma duk abin da kake tsammanin bai taba ba to bangaren ne bai zo ba amma in bangaren ya zo za ka san cewa an taba shi haka Allah ta baraka wa ta'ala yi wannan sanan wato wastikfafi shu'ub wa ihtiqari da wulakantar da su da kuma neman da su su ba komai bane wal istisgari hurriyatihim hatta yancin su fir'auna yi kokarin ya kaskantar da shi sai da aka mai da su kamar bayi shi za annabi musa da ya zo yake cewa ah, an arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibuhum qur'ani yake wannan magana ka sake bani isra'ila daga irin kuncin da ka su a ciki daga irin kaskantar da bangaren su da kai daga irin azabtar da bangaren su da kai da kaskantar da yancin su da kai da kaskantar da haƙoƙin su da zubar da jinin ƴaƴansu da aka yi ta kashewa saboda siyasar ta fir'auna Allah ya tura annabi Musa dan ya rusa wannan tsarin shine ma'anan waja'ala ahlaha shiya'an in ka dubi suratul qasas waja'ala ahlaha shiya'an ya sanya mutanen su bangare bangare yastaqifu ta'ifa yana raunanar da wani bangare yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu wa yastahi nisa'ahum yana kuma rayar da matansu haka fir'auna yake yi a irin tasa wato siyasar to haka yanzu zaka ga kamar kusan gado ne don in ya ga wanda za a musu tawa yanzu ko zaɓe za a yi misali zan ba da misali ko zaɓe ne za a yi idan ku kuke da gwamnati kuke da ƙarfi to haka kawai in kun ga dama sai ku ingizo masu tsoratar da garin gaba daya wata kafa kuke kenan sai a tsoratar da garin ai harbi a tsoratar da duk mutane haka fir'auna yake tsarin fir'aunanci ne ba wai wani tsari ne na fir'auna haka yayi zalunci mutanen misira sai a samu wasu mutane ai amfani da su sai a shigo gari a tsoratar da kowa sai kowa ya shiga gida in ba a yi sa ba to in ƙuri'a ce sai a danna abin da aka ga dama a danna a yi haka wannan duk ɗan siyasan da zai zo yana kukan an masa haka an tsoratar da su an yi harbi zai yi ta surutu ne a rediyo a banza ba abin da za a yi ina gaya maka haka tsari yake. idan ku su ne su ma suka samu dama waɗanda aka yi ma a bariyan can su bana kuɗin suka samu dama za su rama don su ma ba za su so a kada nasu ba za su zo su sake tsoratar da mutane su ma irin yadda da aka tsoratar da su fastakaffa qaumuhu fa ata'uhu saboda haka da'ar ta dole ne in an gama wannan ihun na sati ɗaya na sati biyu an kama wanda aka kama an kulle wanda aka kulle an kashe wanda aka kashe an yi harbi an tsoratar da waɗanda aka tsoratar shikenan an tafi kuma sai a je a gama aiki da hukumar zaɓe ko sai ta yi abin da za ta yi shikenan sati biyu duk masu surutu sun gama sai a zo a rantsar da kai ko ba abin da za a yi fir'auna ya fara yin wannan kasan magada fir'auna suna nan yawa yan gadon fir'auna suna nan magada fir'auna da irin wannan siyasar to fir'auna yana da salo na magana idan ba a samu 'yan tawaye ba amma yana kallon kamar za a iya kwace gwamnati daga hannunsa to irin abin da yake fada sai ya fake da addini ka san a ganin kasar ma haka aiki sai fir'auna sai zai fake da addinin da aka gada na iyaye da kakanni shi ba addinin yanke ba yanzu kaga mutum sai zo ya ce maka a wato ba bambancin addini ba bambancin kabila wannan ne ma yake amma idan yana kai to zai ta kokari ce ya gaya muku ko dan ya zarce ko wani abu so in an zaɓe mu za mu taimaki addini yanzu zai fara dawa wajen addini ko ga gane magana to fir'auna idan ya ga masu irin wannan barazanar a siyasarsa a gwamnatinsa to sai tara mutane sai fara magana ɗaya daga cikin maganganun da yake qur'ani ya hikaye mana su yakan tara mutanen sai ce inni akhafu an yubaddila dinakum kun ga yadda muke nan tun iyaye da kakannu haka muke waɗannan mutanen da suke adawa da mu to in an bar su wallahi za su zo su canza muku wannan addini au an yuzhira fil ardi fasada kai daga ƙarshe ma za su kawo fasadin da iyaye da kakanni ba su gani ba a wannan ƙasar so wannan duk maganganu ne na tallata mai na tallata ra'ayi sai amfani da addini a nan ma wani lokaci ana amfani da wannan ga dama sai a kawo siyasar addini sai kawo wani abu na addini sai a zo a sa wanda shi mai yin wannan ba addinin ne wajen suka kuma idan za ka soki abokin adawarka kasan 'yan siyasa suna wannan duk akwai gadon da suka gada daga fir'auna shi fir'auna idan ya ga wanda bai masa ba zai soki kabilarsa zai soki inda ya fito zai soki komai nasa ta hanyar magana ƙur'ani ya ba mu labarin irin sukan da fir'auna yake wajen ifsadul haqq idan yana son ya bata gaskiya ka sai yanzu haka ne in ana son a bata ta kana da gaskiya a siyasa to za a iya ɗaukan wasu abubuwa sai a fito da su a ce kai kaza ne a ce kai kaza ne a ce ai dangin kama kaza ne an gane to fir'auna sai ya soki annabi Musa da ya ga cewa za a yi wannan ya soki mutanen da ba su yin sa sai ya ce musu in turidu illa an takuna tajabbaran fil ard ya ce annabi musa ba abin da yake so in kuka bi kuka yadda har kuka bi shi ya zama shugaba a kanku to babu abin da yake so illa ya zama to jabberi mai tilastawa wa ma turidu an takuna min almuslihin kuma baya son ya zama to daga cikin muslihin masu gyara so yake ya bata kasar nan wannan duk ana yin a irin wancan lokacin min nahiyatin ra'ayi a wajen bangaren fir'auna ko yana son ya bayyana ra'ayinsa wa mutanensa yakan ce wato ba abin da na ga za ku yi illa abin da ni na gani ra'ayina shi ne tabbataccen ra'ayi shi ya kamata ku bi saboda wa ma ahadikum illa sabilar rashad, ba abin da nake tsora ku akai sai hanya ta shirya yanzu fir'auna ne zai zo faɗi wannan magana mutumin da kai shekara hudu ba a ga abin da ka ajiye ba a kasar ko sana har yanzu yana maganar cewa wai shi kaza ne kuma zai zo yayi kaza ina karun ka hudu da kai a baya ba mu ga abin da kai ba kusan haka abin yake tafiya sai a zo a cika ku da wasu maganganu a wasu wane ne wane ne kaza kaza sa'annan a wani bangaren kuma yakan yi suka da abin da aka gada fir'auna yana da wannan sai ya ce ai yana so an yi ba bi tariqatikumul musla hanyar ku ta asali da kuke bi kuke rayuwa ita da annabi Musa yake son ya canza ta ya bata ta ya dage ku daga kan asali zai mayar da ku wani abu to kaga hatta addini da dukkan wasu abubuwa za su shiga cikin irin waɗannan abubuwa ko kuma wani lokacin ya ce makirci yake da shi ya soki annabi Musa da irin wannan yana da makircin Bukatar cewa ya fitar da ku daga garinku ya kwace ƙasar ku da jomin ha ahlaha to duk irin waɗannan abubuwa fir'auna ya amfani da su wato a wajen wato siyasa shi wajen tsoratar da mutane kuma ya yi barazana cewa zai gama da annabi musa alaihissalam allah ya ba mu labari akan irin yadda fir'auna siyasarsa take lokacin da annabi musa ya zo masa Za ka ji qur'ani yana ba da labarin cewa Wakala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabba nan kuma yana son ya nuna fawar mulki cewa ku kyale ne zan kashe musa kai ma zan bashi dama ya kirawo ubangijinsa kaga saboda aga girmansa aga cewa ah to ashe ma ba wani Allah in ba shi ba shikenan ma ba wani in ba shi din ba to wannan shi fir'aun ne ya kai matsayin faɗaga wa baga wa zalama wa wasala ila an da'a wato annahu ilahun har sai da ya kai matsayin da ya kira kansa da Allah cewa shi Allah ne wa kala ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku madaukaki babu wani wajen yaudara kuwa ya yaudare su da cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to wannan koramar ma tana gudana a karkashi na ne saboda su ga cewa zai ba su jin dadi anan gaba zai kuma musu dukkan abin da suke nema waɗannan duka hanyoyi ne wanda fir'auna a siyasar shi yake bi da irin zaluncinsa da yake yi to yanzu Allah tabaaraka wa ta'ala ya turo annabi Musa yana son ya zo ya kwaci mutane shi sa Allah ya gawa annabi Musa a cikin suratu qaha yace ka tafi zuwa ga Fir'auna izhab ila fir'auna innahu taga ka je zuwa ga fir'auna domin sa akan mulki ta yawa sa ya kai iyaka kashe mutane da yake ya kai iyaka abubuwan da yake gasawa mutane a hannu ya kai iyaka to sai annabi Musa ya yi addu'ar saboda tafiyar ba ta wasa bace rabbi shirah li sadri Allah ka bude kirjina wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina wa halul uqdatan bil lisani ka warware harshe na ya zamanto babu kulli din ne magana za a iya za a iya gane ta ire-iren wannan saboda dagawar fir'auna da aka ci gaba Allah ya ce ka tafi izhaba ila fir'auna ku tafi da kai da fir'auna ayu da annabi haruna zuwa ga fir'auna ku je ku kira shi annabi musa ya nuna kamar damuwa Allah ya ce masa la ta kafa innani ma innani asma'u wa ara ma'akuma asma'u wa ara saboda dagawar fir'auna malam ta kai iyaka har annabi Musa da aka tura shi yana da wani tunani Allah ya ce masa a'a ku tafi annabi Musa da Allah ya ce masa izhaba ila ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru ka sha. Ƙala rabbana innana khafu annabi Musa da Haruna suka ce muna jin tsoro an ya furuta alaina wato au an daga ko yi mana dagawa ko kuma yi mana barazana kala la khafa Allah ya ji annabi Musa kada ka ji tsoro ina so in nuna muku dagawar mai mulki a lokacin da yake barazana saboda haka yake annabi Musa yake cewa muna jin tsoro inna na kafu an ya furuta alaina au an yatza muna jin tsoron fa zai yi dagawa zai ƙetare iyaka zai yi abin da ya saba yi akan mutane Allah ya ce a'a la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ni ina tare da ku kuma na san abin da ake ciki kuma ina kallo kuma ina gani saboda ka ku tafi lokacin da suka je faƙula sai suka ce ma firawuna inna rasula rabbi mu manzanni ne na ubangijinka abu na farko an arsil ma'ana bani isra'il wato muna son ka sake bani isra'il a daina azabtar da su to shine tambayar mu irin wannan siyasar da muke ciki yanzu ta wanda ita ma in an ga dama sai mulki ya zama kamar kayan gado duk wanda ya haufa in ba dan shekarun da constitution ya ya aje ba watakila da zai iya wucewa da 'yan sanda da jami'an tsaro da wane ne duk an hada an yi barazanar da duk za'i sai kuma a samu sai a wuce amma dai duka abin da ya ɗaya ne irin wancan fin ƙarfin da ake irinsa ne yake da tasiri har zuwa wannan lokacin sannan majalisa ta baka haɗin kai abin da kake so shi za a yi abin da baka so ba shi za a yi ko da talaka suna da bukata to ba shi za a yi ba wannan kusan shi ne irin abin da fir'aun ya shimfiɗa a ƙasar masar sai allah ya tada annabi musa ya ce ka je ka tumbuke shi ba ma son wannan tsarin na zaluncin ashi'o zaluntar kabila zaluntar talakawa zaluntar bayin allah ba ma son a yi shi yanzu kun san annabi musa ya gamu da aiki aikin fa ba na wasa ba ne ya zo ya tumbuke fir'aun jabberi ya rugu da tsarin wannan siyasar ta zalunci ya kafa adalci a bayan ƙasa talakawa su samu abin da ya kamata su samu ta ya za a yi wannan yanzu ya za a yi ka wannan tsarin demokuraɗiyar ka kawo masa tsarin adalci ɗan talaka zai iya fitowa ya takara ya ci zaɓe ɗan wadda ba a san shi ba ɗan mai gaskiya ko wanda zai zo ya ceci talakawa wane ne ta wani tsari za a biyo waye zai iya wannan jagorancin ya rusa wannan tsarin yanzu ya kawo tsarin adalci wannan shine abin da Allah ya turo wato annabi Musa ya zo yayi kuma kamar yadda bani Isra'ila suka zamanto suna cikin kangi na azaba da kaskanci da wulakanci ba yadda suka iya sai annabi Musa ya zo yayi amfani da abin da Allah ya turo shi sannan zai iya fitar da su to yanzu wane ne wanda zai iya fitar da kakanikayin al'umma da take ciki a samu jagora wanda zai tsaya asibitocin nan a yi su yadda ya kamata a yi zaben nan yadda ya kamata wanda ya cancanta mai gaskiya ya ci ba tare da magudi ba waye za a samu ya rusa san akwai waɗanda suka ma suka fito saboda sun yi na ɗaya suna kan mulki ko sun zo na biyu ne ko sun zo suka yi tsammanin cewa shekara 60 za su yi suna mulki a ƙasar nan sai da Allah ya shigo cikin harkar dan babu wani wanda za a ce shi ne jarumi wanda ya zo iya rusa wannan tsari shi annabi Musa yana magana da kuwa ta ubangiji yana magana da wahayin Allah haka Allah ya zabo shi yace ka tafi shi da kansa sai da ya ce yana jin tsoron za a yi masa dagawa domin wancan tsarin na kafircin tsarin zaluncin tsarin yayi karfin da ba a tsammani mai jagoransa azzalimi ne wanda yake jagorancin tsarin kuma bai da tausayi yastaqifu ta'ifa duk wani mutum zai iya raunar da shi ya za a yi Allah ya ce je ka ta karka ji tsoro ina a ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina ji wa'ara kuma ina kallon yadda abin da za su zama to shi karan kansa annabi musa alaihi salam wallahi billahi ina gaya muku sai da Allah ya tanadar da sabuba iri daban-daban ya yi tanadin annabi musa tanadin ba na wasa ba sannan ya zo ya rusa wannan tsari tanadin da ɗaya daga ciki shi ne Allah ya da ƙudurarsa da komai da nufinsa ya sa annabi Musa ya wani laifi shi ne na rankwashin wani mutum da ya mutu a cikin Egypt ɗan ƙabilar Fir'auna kaga rigima za ta tashi kenan kuma faɗa ya same su suna ya raba su abin bai yi ba ko kuma ya yi wa gari da ya dawo abin ya sake gani sai ya ɗaya daga cikinsu ɗan ƙabilar fir'auna ne sai kawai ya faɗi ya mutu wannan da ƙudurar ubangiji aka shirya haka saboda haka yanzu idan fir'auna kuma ya samu annabi musa ya kashe tunda an kashe ƙabilar su lokacin ba ba annabtar ba ma turo shi ya rusa ba allah yana tanadin yadda za a rusa abin ne saboda haka tunda annabi musa yanzu an yi tsarin za a neme shi duk inda yake a kashe shi to sai Allah ya fi amfani da wani mutumin ƙauye sai ya turo ya ce wa Musa ina baka shawara ka fita daga Egypt ka fita daga Misra domin innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka Fir'auna da 'yan majalisa da duk masu mara masa baya sun gama shawara za su kashe ka dan haka ka fita daga cikin Egypt ka fita daga cikin Misra wannan duk da tsarin ubangiji za a je a gina annabi musa ne a inda zai fita sai allah ya sa su fir'auna suka yi wannan hatsari aka ta da mutumin ƙauye ya zo ya gaya wa annabi musa annabi musa ya fice daga garin ya fita ka'ifan yana mai tsoro ya tarakkabu yana sauraron ko ana bin sa za a kama shi ya za a yi da shi haka ya fita tawajjaha madiyana sai ya fuskanci madiyana garin madina can ya tafi can ɗin fada da ya je shekara goma ya je yana kiyo a dabbobin wani wani bawan Allah shekara goma iya yana kiwon dabbobi aka ba shi mata ya aura to anan ne Allah ya ce zai ta da shi yanzu ku duba daga abin da ne daga fitan annabi musa tukunna kafin wancan abu shekara goma annabi musa yana kiwo duk allah yana tanadin sa yanzu to yanzu ka san in kuna neman jarumin da zai rusa wannan zaluncin kasan nan shekara nawa za ku kuna kiwon sa shi kafin a fito da shi ka san abin da yawa to allah sai da ya wannan shirin saboda ya tunkari mulkin fir'auna amma allah yana iya rugurgu da fir'auna saboda a nuna maka fa ba za ku iya cin nasara ba ko masu gaskiyar wanda kuke son ku yi siyasa ta gaskiya sai kun yi juriya sai ku tai yau a yi a danne watakila wata rana Allah zai kawo yadda za a yi a samu dama-dama sai an yi haka sai an sha wahala saboda haka annabi Musa ya gama kiwon dabbobinsa yanzu zai dawo kan hanyarsa ta dawo Egypt ta dawo Misra don watakila bayan shekara goma sha ai mai yiwa komai ya kwanta don haka zai dawo to yana kan hanya sai Allah ya kira shi ya tada wani abu a cikin daren aka kunna wata wuta annabi musa ya kalli haskenta ya ce bari zai je ya ɗauko wuta iyalansa su jira shi anan da matarsa yake ta zauna anan ta jira in ya je ya ɗauko wutar zai zo ya samu zai zo ya same ta sai su wuce to a can gurin ne yana zuwa gurin wutar sai Allah ya ce fa la'ana alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa ka cire takalman ka yanzu kana wani kwari ne mai tsarki kuma yanzu za mu fara aiki za ka zo a yi maka rijista za ka buɗe fati wannan fatin zai ja da fir'auna kuma sai ya ka da fir'auna wannan shine abin da muka shirya wa annabi Musa to da ka sai annabi Musa anan Allah ya ce masa ka zo kwari mai tsarki dan haka fakla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas sai Allah ya ce wa ana akhtartuka na zabe ka ne abu na farko kenan wa ana fastami na fa zabe ka ne saurara zan baka bayanin abubuwa zan dora ka akan abubuwa fastami lima yuha saurari abin da za a yi maka wahayi haka Allah ya shirya wato annabi Musa alaihi salam sannan sai ya ce masa to a yanzu daga nan fazhab ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna yanzu za a tafi a je a yi gwagwarmaya na rusa wannan tsarin wani tsari a zalimin tsari yanzu ya za a yi a yi da tsarin zalunci a duniya kasar sai an masa talib da haka sai an yi talib ka Allah ya shirya annabi Musa alaihi salam ya aike shi sannan ya zo ya ɗauki iyalinsa sannan aka dokufa kuma zuwa kasar misir ga annabi Musa nan ya shigo zuwa ga fir'auna duk abin da fir'auna yake ji yanzu ga annabi musa nan alaihi salam shi ne allah ya ce sun ba'asna min ba'adihim sa'annan bayan waɗancan mutane bayan waɗancan al'ummomi da waɗancan gwamnatoci da muka kayar gwamnatocin zalimci da suka yi gwagwarmaya da annabi nuhu gwamnatocin zalimci da suka yi gwagwarmaya da annabi shu'aib gwamnatocin zalimci da suka yi gwagwarmaya da annabi lut gwamnatocin zalunci da suka yi gwagwarmaya da annabi salih da hud bayan su Allah ya rusa su duniya ta sake cewa an samu wata zalumar gwamnati annabi musa ya muka tafi sun maba'asna min ba'adihi musa sannan sai muka tura annabi musa alaihi salam ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi wato da jama'a rundunar da suke kewaye da shi yakulu ta'ala anan Allah yake faɗi sun ma ba su na min badihim sai muka aika bayan su an rusulal mutaqaddim manzannin nan da muka gabatar wanda muka ambace su wanda su ya gabata kanuhin wa hudin wa salih wa lut wa shu'aib salawatullahi wa salamuhu alaihim wa ala sa'iril anbiya illahi ajma'in waɗannan bayansu ne sai muka turo da annabi Musa alaihi salam ai bi hujjajina da hujjojinmu wa dala'ilina da dalilanmu waɗanda suke albayyana muka tura shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa huwa maliku misr shine sarkin misra fi zamani musa a zamanin annabi musa alaihi salam wa mala'ihi da jama'arsa ai qaumuhu fa zalamu biha Allah ce sai suka yi zalunci ma'anansa shine ai jahadu wa kafaru suka yi musu da abin da annabi musa ya zo da shi suka kafirce ma annabi musa suka yi zalimci zulman Um wa inadan saboda zalimci da tsaurin kai da girman kai ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah da yace wajahadu biha suna jayayya da ayoyin Allah da dalilan da ubangiji ya ba mu annabawansa sun yi jayayya da ita wastaiqanaka anfusuhum amma rayukansu sun tabbatar da haka zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma ɗaukaka na mulki fandur Allah ya ce kaifa kana aqibatul mufsidin ya ƙarshen waɗanda suke masu farna ya kasance ay allazina saddu an sabilillahi wa kazzabur rusula waɗanda suka tsare hanyar Allah kuma suka ƙaryata da manzanni wato Allah ya ce me ƙarshen su Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsara da cewa wa qala Musa ya fir'aun na'am وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين نعم حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق نعم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Allah tabaraka wa ta'ala ya tura annabi Musa yanzu daga inda nan domin an yi tanadin annabi Musa zai je ga Fir'auna wa qala Musa sai Musa ya ce yanzu an iso kawai shi nan, daga ta faru tirka tirka duka yanzu za a fara ta da gwagwarmaya na rusa wancan tsarin zalunci wa qala Musa sai annabi Musa ya ce ya Fir'auna ya kai Fir'auna inni rasulun ni manzo ne min rabbil na daga ubangijin talikai wato kenan ikhbiru ta'ala an munazarati Musa li Fir'aun wato yanzu Allah zai ba da labarin yadda jayayya ta faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna munazara ne a ce in faɗa ka faɗa. kowa ya zo da irin nasa dalilan ne muna munazara kenan an gane sa'annan wa iljamihi iyahu hujja wa izharul ayatil bayyinati bi hadarati fir'aun yadda annabi Musa yake fito da dalilai da kalubalantan fir'auna a gaban kuma fir'aunan ba a gefe ba faƙala ta'ala sai Allah ya ce wa Musa ya fir'aun annabi Musa ya ce ya kai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga wajen ubangijin talikai ai arsalani allazi wanda ai arsalani allazi huwa khaliqu kulli shay wanda ya aiko ni nan shine ko ya aiko ni mahalicin komai da komai wa rabbuhu wa malikuhu ubangijinsa kuma sa to kuma fir'auna yana da'awar ilahiyya kaga gobar gobar mai ta fara ta fara afkuwa kenan yanzu daga yanzu ya kamata talakawan kasar misira su gane fir'auna fanko ne hmm. wato giza ka ce kawai ta mutu tana bawa mutane tsoro wannan ne abin da ya kamata talakawan Egypt Misira, su gane cewa yanzu Fir'auna wani fanko ne kawai domin abin da Annabi Musa ya zo ce ni rasulun ni manzo ne daga ina min rabbil alami daga ubangijin talikai ai arsalani ya aiko ni wanda ya aiko ni allazi huwa khaliqu kulli shay'in wanda shine mahallicin komai wa rabbuhu kuma ubangijin komai wa malikuhu kuma mamallakinsa sai ya ƙara ya ce mafirauna haƙiƙun ala Allah a a wata ƙirar haƙiƙun alayya ya ce tilas ne ya cancanta gare ni Allah a ba zan faɗi wani abu ba alallahi akan Allah illa haƙ sai gaskiya wa kala ba sashin wasu malamai suka ce ma'anahu haƙiƙun ya zama tilas bi Allah a ƙula alallahi illan haka babu abin da zan faɗa akan Allah sai gaskiya wannan shine tilas ai ma'anarsa shine jadirun bi zalika Allah ya cancanci ba zan faɗi komai a kansa ba sai gaskiya wa hariyun bihi kuma shi ya cancanci haka ƙalu an gane wani haƙiƙun alayya in wato haƙiƙun Allah a ƙula alallahi illal haqq Haƙiƙun alayya babu abin da ya cancanta a gare ni sai dai in faɗi abin da yake gaskiya a wani faɗin aka ce ai bi ma'ana wajibun wa haƙƙa alayya wajibi ne kuma tabbas ne a kaina babu abin da zan faɗi wato sai abin da ya zamanto gaskiya illa ma huwa haqqun wa sidiq sai abin da ya zamanto gaskiya da kuma gaskatawa lima a'lamu min izzati jalalihi wa azimi sultani saboda abin da na sani na girman Allah da buwayarsa wato da ɗaukakarsa to ai tun daga nan kamar annabi musa cikin maganganunsa ya nuna da ƙarfin gwiwarsa yake ba wani tsoro babu kuma wani abu a ciki duk tsoro ya ya tafi to saboda haka dole ne kenan sai an samu mai jajircewa kuma sai an samu rashin tsorita idan zalunci ake yi waɗanda za su fuskanci zalunci in za su karbi kudi to an gama da su in kuma za su sauta to an gama da su in za a je a yi mitin ma da su to an gama da su duk abin da za a ɗauka na makirki da kasari na matakai to waɗanda suka zo da gaskiya ba su buƙatar a ɗauki wannan matakan sai dai a ɗauki matakan gaskiya saboda yanzu shi annabi musa abe ne zama da fir'auna kawai fa da fir'auna ya tafi kai tsaye wanda ya ce masa inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne na ubangiji kuma tilas in gaya maka gaskiya tilas in gaya ma Allah in faɗi abin da yake gaskiya ne a wajen Allah kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum ka karanta ne na kad ji'tukum yace na zo muku bi bayyina da hujja da dalili min rabbikum daga wajen ubangijinku qati'atun min Allah wata hujja mai yanke uzurin kowa ta zo ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu atani Allahu dalilan Allah ya bani ita ta zamanto dalili ala sidiki a bisa gaskiya ta fi ma ji itukun bihi wato cikin abin da na zo muku da shi sai ya ce fa'arsil ma'iya bani isra'il kaga kenan yanzu kiran da ake mafir'auna kamar ba a kira shi akan ya karbi addinin da annabi Musa ya zo da shi na la ilaha illallah ba wani an bauta da gaskiya sai Allah a'a annabi Musa ya zo ne kawai an arsil ma'ana bani Isra'il saboda tsarin zalunci da aka kafa shi akan talakawa wanda ake zaluntar al'umma wanda Fir'auna yake tafiya a kansa dan haka ya sake wannan mulkin bani Isra'ila da ya kama aka kukkulle aka mai da su kamar bayi duk a sake su su fito sannan kaga in za a yi maganar bauta mu Allah sai a zo a yi maganar bauta mu Allah yanzu bayan Allah ake son a ciro an gane an arsil ma'ana bani isra'ila ai utalliquhum ka sake su wato daga abin min asirika daga cikin bautar da ka su da bautar da su da kai wa qaharika da rinjayen da kake nuna musu na fin karfi da zalunci wa damihim da zubar da jinin su da kai tai wa ibadatu rabbika wa rabbihim sannan kuma ka dawo zuwa ga bautata ba ubangijinka da ubangijinsu kaga yanzu ne da'awar abauta ma Allah ta shigo fa inna min sulalati nabiyyun karimun isra'il domin su bani isra'ila daga cikin tsatson annabin Allah suke shine waye annabi yaqub daga cikin tsatson su suke dan haka a sake su wa huwa yaqub ibn ishaq ibn ibrahim khalilur rahman saboda haka dole waɗannan mutane a yaƙi wajen yantar da su to ya jama'a yanzu idan muna kuka da tsare-tsaren siyasar wannan zamani ina jagora wanda zai tumbuce wannan tsarin ya kawo adalci idan duniya tana zaluntar mutane ina jagoran da zai jagoranci mutane tumbuce wannan zalimci yanzu Allah yana amfani da annabi Musa wajen tumbuce tsarin zalimci saboda a tumbuce shi an rike dukiyarsu ana zubar da jininsu ana kashe musu 'ya'ya maza an raunana kabilarsu an kama su an kulle sannan ana azabtar da su sannan ana ba su tsoro yayi yawa ai yanzu ma ana kashe kashe, ko ba a yi kuma dukiyar ba a rike ta ba kuma ba a bautar da wasu ba kuma ba a azabtar da wasu ba kuma wata kabilar ba a kwantar da ita ba ta zama kamar babu ita an raunar da ita ai duk an samu waɗannan abubuwa su shi sa siyasar yau tana kama da siyasar fir'auna domin kamar kawai bangaranci ne ba al'ummar bace duk wanda ya samu waye kawayen matarsa wane ne dangin matarsa wane ne wane ne din matarsa shikenan abin da ake kwamfuta idan dai wani naku ya samu to shikenan wai ma har karin magana ake ko da kayafi gwamna gara kayafi matar da Allah ka ji wani sakarci duk haka ake wai saboda kawai za ku ci kumore kuma a banza saboda za a ɗebo muku don haka yan uwan matarsa ya sani yan uwarwa duk abin da ake kenan to ina za a samu jajirtattu da za su rusa wannan tsarin to mu ko abin da ya shafi ma a ce lokaci ya yi ko? ko abin da ya shafi a yi siyasar yarjejeniya ta agreement ba a yi yanzu da wani zai fito majalisa sai duk yan yankinsa su fito su zo mai zama da kai muna da yara kaza ba su gama makaranta ba muna da yara kaza kuma sun gama makaranta guda nawa za ka sama ma aiki muna da lambatu wanda muke son a gyara ba mu da ruwa a wuri kaza muna son makarantar mu kaza ce ba masu duk a yi wannan agreement din a zauna da shi a yi sani ya sa hannu kuma ku sa hannu ko wannan ba a iya yi ko wannan ba a iya yi saboda ba wani abu da muke kawai shikenan sai a zauna sai lokacin ya zo a samu wasu wai su ne can delegates su abinda suka ga dama su kawo wanda ba shi kenan ba su karbi yan dubban su sa aljihu azabar da za a sha ta zo ta ishe su suma a duk da su za a sha kudin da dama kamar tsinannu ne in ka karbe su ina za a je da su saboda babu gaskiya ba a tsaya don gina gaskiya ba babu wata aƙida ta gaskiya wanda aka tsaya amma ko siyasar agreement ya kamata a ce an fito da ita a ƙasar nan a zauna da kai a yarjejeniya a je kotu a sa lauyoyi a je hukumar zaɓe a yi komai a yi wannan cewa idan bai yi ba ya samu wata biyar ba mu ga alama ba to hukumar zaɓe ki shaida za mu janye zaɓen fa sai mu janye tun da akwai doka to ko irin waɗannan ɗin ma yanzu ba za a yi ba ya kamata talakawa su haɗa kai kuma su saurare mu su fahimci irin wannan abin da muke duk ɗan siyasan da zai fito nan gaba a masa irin wannan wala a zauna a agreement da shi a yi siyasar keke da keke ai abujan mun sha faɗi ba imani ake rabawa ba yanzu dan Allah arewa maso gabas mai suka suka suka samu a wannan gwamnatin a gaya mu abin da suka samu kuma wata irin a ce ba su zuba ba mai aka musu mu gaya mu kanmu gaskiya babu abin da za ka iya nunawa sai dai kawai a ce maka a ah, wani mutum ne mai gaskiya wani to ina gaskiya take wani mutum ne mai kaza ina abin yake to yanzu ina abu da aka kawai ana nan ne ne, talaucin yana nan kasuwancinmu, an yi ragaraga da shi an yi wane ne duk waɗannan abubuwa suna nan to a tsaya a yi siyasar agrinan wallahi tallahi a zauna da duwanda zai fito takara shugaban ƙasa, ko gwamna ko majalisa a yi agreement da shi kar ma a yadda sai an sa hannu mu ga abin da muke son za ka yi kuma in ba za ka yi ba wallahi za mu janye zaɓen ka a yi da lauyoyi a yi da komai duk wannan zai yi lokacinmu ya karato saboda haka za mu aje gobe za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya ta annabi musa alaihi salam yadda aka yi tumbuki tsarin zalunci har kuma ya kafa tsarin adalci allah ubangiji ya taimake mu muna ta wasuli da wannan zama ubangiji Allah ka yayi mana wannan annoba Allah ka tsare mu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ubangiji waɗanda suke rayuwa cikin tsanani Allah ka ba su hanya ka buɗa musu ka yassara musu kai musu tallafi sannan muna kira ga gwamnati da kai musu tallafi ba za mu daina wannan ba har sai an yi za mu dinga kira sai an yi saboda haka Allah ya sa gwamnati ta ji kiran kuma ta tallafa don mutane suna cikin wahala Allah kuma ka yaye mana wannan abu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil